Barka da zuwa tashar tsakar gida. Me ke faruwa ne? Nura Mino ya sake neman afuwan masoyinsa bisa rashin sakin album a karo na uku. Da alama dai akwai wani gagarumin lamari da ke kawo mawaƙi Nura Mino tsaiko cikin sana'arsa ta waƙa. Duba da irin cikas da ake ta karo da shi kan fitar da kundin waƙoƙi wanda bisa ga al'ada duk shekara yakan fitar da kundin ne guda biyu amma a wannan karan a biya fuskara tun shekarar 2020 ake ta magana abu daya sha an cinye watanni biyu a sabuwar shekara ana shirin cinye na uku idan ba ku manta ba masoyin mawaƙin har zanga-zanga suka shirya masa don nuna rashin jin daɗin su kan fitar da kundin waƙoƙin har shekara biyu wanda a wata hira da ake da mawaƙin ya yi alƙawarin ƙarshen watan fabrairun da ya wuce zai saki kundin guda biyu kamar yadda aka saba wanda an buga fasta kundin wanda ya sa wa suna lokaci da kuma ni da ku. sai dai har watan ya mutu aka ci sati ɗaya a cikin sabon watan nan ba ga kundin ya fito ba wanda hakan ya sa ajiya mawaƙin ya wallafa saƙon ba da haƙuri ga masoyan nashi inda ya rubuta cewa hakika na saba muku akan rashin sani na kuma fahimci shiru ba za ta gamsar da ku ba na so a ce shirin da na ya zo da waraka tun kafin kuma kantu sai dai kuma kash bani da iko a hannu ko kuma ƙaguwa ta hana ku zuban ido wanda sai dada fahimtar da ni tabbas ba komai zaka so ka samu a lokacin da kake so ba. Amma ƙarshe ina neman afuwa ku yafe min dan Allah. Kamar yadda na faɗa a baya, na yi nawa Allah ya yi mini nasa. Da ni da ku ba za mu iya kauda abin da Allah yake son gani ba, kuma san nan duk mun sani shine daidai. a ƙarshe ina mai daɗa baku hakuri na san tunda kuka yi hakurin baya mai yawa insha Allah gajeriya gaba ma ba za ta gagare ku ba na gode assalamu alaikum sai dai wannan tsaiko ya sa ana ta mamakin fasihin mawakin da ya bawayi duniyar mawaka tun daga shekarun 2010 har zuwa shekarar 2019 yana ta zazzago daɗaɗɗen waƙoƙi ba gautawa, wanda kuma a tsakanin shekarun kaso 50 na fina-finan masana'antar da sai ka tsanci da waƙarsa a ciki haka zalika a dai cikin tsakanin shekarun ya saki kunnen waƙoƙi har guda tara, wanda suka haɗa da afra ango auren masoya dan magori hubbi humaira ma'aurata mai sauraro mai zamani makashinka manyan mata rarrashi rashin masoyi riga aro siyan baki soyayya da kuma wasiƙa duba da irin ƙwazo da kuma tarin waƙoƙin da yi sai ake ganin me zai kawo tsaiko da zai ɗauke shekara biyu da watanni bai kawo kundi biyu ba wanda baya wuce waƙoƙi talatin aka san da a shekara ɗaya na yin waƙoƙi sama da ɗari biyu domin kullum ka je ofishinsa cikin aiki zaka same shi kama daga waƙoƙin biki na fina-finai na albam ko na siyasa da fatan ko mai makalar da fasihin mawaƙin daga iya cimma ƙudurinsa na farantawa masoyansa zai zo ƙarshe ya kuma ƙarfafe shi cikin lamuransa.